بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بعد فراتم من اللتاف يسونا مختصر الأكبر لشيخ العلامة عبد الرحمن الأفضلي رحمه الله تعالى لكاذي نيوان دا أقرب متايكي أكام أبن دي كاذي إلي من فكر كما أبدا مصحبا آه، الإمام مالك يكون عام رحمه الله تعالى إذا من تابا من يمجانا دمجانيجا waɗanda malam yake ya cancanta a je wajen su a tambaye su kuma a yi koyi da abin da suke aikatawa daga cikin malamai. Waɗannan malamai kuwa su ne malaman kwarai waɗanda suke jin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma malam ya yi gargaɗi dangane da bin waɗanda rayuwar duniya ta rufe su. waɗanda suka lalatar da rayuwarsu cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala kuma a ƙarshe mana addu'a cewa Allah ya yi mana muwafaqa wajen bin sunnan annabi ya kuma kare mu daga bin hanyoyin shida a yau darasinmu na biyar cikin wannan littafi za mu tashi a fasalin da yake magana akan kan faslun fi tahara fasalin da yake magana akan tahara shine sarki abin da ake nufi da sarki a cikin kalmar larabci shine at-tahara sukan fassara ta da cewa an-nazafatu wan-nazaha sukan fassara da tsafta a cikin luga in aka ce at-tahara ana nufin tsafta ce a dunkule amma a shari'a abinda ake nufi da afahara shine tsarkakewa ko aikata wani abu don a samu daman aiwatar da wani abu saboda haka idan mutum ya duba zai ga a shari'ance kalman afahara tana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko gusar da najasa ma'ana ta biyu aikata wani abu don samun aiwatar da wani abu wutar da najasa wannan kowa ya sani zahiri mutumin da ah, bawani ya taba shi ko ba haya ya taba shi wannan daman dole ya wanke in ya wanke to yayi afara to amma mutumin da ya ci abinci ya cika cikin sa ya koshi sai ya ji an yi kiran sallah ba ya da alola. da dai, ji an yi kiran sallah baya da alola an ba shi dama ya je sallah ba tare da ya yi alola ba ko ko dole sai ya yi alola rashin alolan nan shi ma karan kansa ana kiransa wato rashin tsarki kaga kenan tsarkin da ake magana ya tafi kashe ko da yana da tsarki ya yi bawali ya yi tsarki ya yi ba haya ya yi tsarki in dai baya da alola to bai sai dai sallah to saboda rakin afaharan da yake da ita aka ce je alola kuma alwalan sai yadda musulunci ya karanta sannan za a yi yana da kyau mu fahimci waɗannan abubuwa guda biyu sun su ne malam mai mana magana kan su yadda yake afahara fil ismani sarki ya tafi kashi biyu fahara hada akwai sarki na hadasi shine kamar yadda ake faɗa da hausa sarkin kai wani ke ware ne ne na kasa gane wani kanyar girbi kari na hula ko kari na idan mutum ya fito yana wani abin nan a zuwa yi masa kari ko wannan hausan har yanzu ban gane ba amma a larabce ana nufin sarkin halaci yana za ka ji wasu suna fasara su ce sarkin halaci amma ainihin wanda suke suke jin hausa ko abin da tsofin malamai za ka ji suna cewa sarkin kai abin da ake nufi da sarkin shi shine mutum baya da daman ya yi sallah sai ya yi azuma ko janaba ta same shi baya da daman ya yi aikin ibada sai ya yi wanka ko ya samu ruwan wanka ba ko bai samu ruwan alwala ba ya ke yasa a karkashin tsarkin kari abubuwa guda uku ne ka akwai wanka akwai alwala sannan akwai taimako ina ba ta an wa ba a su kabarin sai kuma sarkin dauka wannan ka mun gaya da ya ba da sarkin dauka ko kuma sarkin kazanta don hada ko ka kira shi dauda ko ka kira shi kaza ne duk wani abin kazanta abin kazanta kuma zai iya zama akwai haram akwai kuma wanda mutane suke to wannan shi yana da yawa kuma shi ne wanda ya fi fitowa kamar misali idan mutum ya yi bawali ko bawali ya taɓa shi domin bawali na babban mutum wanda yake baliki da dada ko wanda yake cin abinci wanda ya girma ke sannan bawali na jinjira mace wannan ma na jasa ne inda hukuncin ta a wanke amma na yaro na wanda yake namiji jinjiri namiji ba za Allah ya ta ayyuka ruwa saboda idan ka dauko da bawali da ba haya na ɗan adam kaga duk waɗannan da ya sa idan sun taɓa jikinka sai ka wanke kamar yadda yake idan suka fita daga jikinka sai ka yi tsirki sannan ɓangaren jini sai aka ce jinin al'ada shi ne na jasa amma jinin da ba na al'ada ba ba na jasa ba ne ko da ko jinin dabba ce. jasa za ga mahauki jini ya da jikin tufafinsa gaba daya amma zai zo ya sallah da wannan tufa ko da yake akwai wanda suke ganin jinin kada ya wuce cycle din kwabo kamar yadda za mu samu nan gaba to amma bincike ya nuna cewa jinin da yake najasa ne wanda idan ya wuce cycle din kwabo to babu rangwame kansa amma wanda bai kai wannan cycle din ba to ko da mace misali mace ta yi sallah a irin wannan tufafi irin wannan zani ba za a ce ku sallah ba ko kuma kai da rinka rambani ko yaya ne jinin al'ada ya je taɓa tufafinka wanda bai kai saki din kwabo ba kai wayan kwabo ba da in bai kai haka ba wannan akwai rangwami a kai amma idan ka tabbatar da jinin al'ada ne ga dama abin da manzo Allah shi ya bushe a kankare a Allah idan kuma bai bushe ba a wai wanda shi ke tabbatar da cewa jinin al'ada da jefa ne jinin dabba wanda ya biyo bayan yanka shi wannan haramun ne ba a ba za ka kare shi kusa ba amma kuma idan ya taɓa jikinka ba zai hana ka sallah ba daga bambanci. Kuma ka zo hana ɗaya da dabba wannan jinin da yake jikinta shi kuma ba ba haramun bane kamar yadda yake kuma ba na jiha ba ina fata an gani domin saboda ba lallai ne ka dafa nama ko ka dafa nama ko ka soya ba a janye ma za ka yi ci ko da da jini ne za ka yi ci ka ci ba haramun bane tun da aka ce ka yanka da ba ka'idan musulunci ka yanka shi ke nan magana ta kai sannan a karkashin fa'aratu hadafin taharatu ah, kamatin akwai abin da ake kira jabba wanda ba wanda ba a cin naman jabban da take haramu jabban da jabban da aka haramta ta to da bawalinta da yanka haramu amma kuma kaga dabban da aka halatta wannan ba haramun ba ne dabban da aka haramta ta da bawalinta da ba hayanta da zai sake amma wanda aka halatta ba da ba bane yau za ga mutum ya zo ko masallacin juma'a masallaci ya cika mutane suna sallah a waje sai ga mutum ya yi sujada kan kashin awaki ko mutum ya yi sujada kan kashin tumaki ko ma kai sallah akai sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi to amma idan mutum ya zo ya yi a kan kashin kare ba ko ya zo da kan kashin kare malamai da dama suna ce kare haramun ne ba za a ci naman ba to kaga da bawalinsa da ba hayarsa ma ya zama mace kuma har ila yau akwai waɗansu maganganu wanda malamai suka yi dangane da waɗansu dabbobi na ganin ah, ba sai mun kawo su ba da nan suka kan shi wani layi ba amma dai a takaice dabban da take haramun ne to da ba hayanta da da na jafa dabban da take halal ne an halatta mana su ci da ba hayanta da ba na jafa ba ne jafa ba ga bawalin kuma da menene haka yi magani maka ce maka je ka ɗibi sakin dabba wanda ya halatta a cikin naman ka kai magani ne, shi wanda ya halatta ba na kasa ba ana iya yin magani ne. Allah ya san da shi to kun ga bambanci tsakanin taharatul eh, hadath da kuma taharatul kabar mun ambaci kare a can baya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata a fili cewa yawun kare na jasa da wannan ne malamai suka ce tabbas duk mutumin da ya wunkare ya taba masa tufansa to lalle dole ya sarki sai ya tsaftace domin saboda ai hadisi abin da ya ambata shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kare je ya sa baki a cikin ƙwaryan da yanku to ya wanke sau bakwai ɗaya daga ciki ya sanya turbaya a ciki saboda munin ya wunkare da wannan ne ittifaqan malamai suka ce ya wunkare na jahannam idan ya taba maka tufafi sai ka wanke ba za ka yi sallah da tukun ba wannan shine taharatu khabatin duk gaba ne waɗannan wala yaqiqu al-jami' dukan su ba sa inganta ba sa inganta a yi tsarkin illa bil ma'i fa'il mutahhir sai da ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa abin da yake nufi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa shine al-ma'ul mutlaq ruwa wanda yake sakakke haka yake fasara shi kai tsaye karka dauka ko ruwan da yake damun a yi ke sharawa ba ba haka kuke nufi ba al-ma'ul mutlaq shine ruwa wanda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kamar ruwan sama ko ruwan rijiya ko ruwan kogi duk waɗannan ana kiran su al-ma'ul mutlaq kuma asalin su saukar da su Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa anzalna minas sama'i ma'an mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama idan ruwa ya sauka zai taru a cikin cikin idan aka tone rami zai a samu rijiya ko kuma ya je taru a cikin koramai ko kuma a cikin koguna kaga wannan tsagun Allah ne Allah shi ya tsaga abin ruwa ya taru a wani musamman ma kogi wanda yake yana gudana ko da an samu najasa a ciki ko a wani bangare wannan babu laifi don wata rana akwai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da ruwan kogi don suna tafiya a kogi ya za su Allah ya ce a ruwan sa halal alhillu mai tafuku sannan kuma mushen sa ma halal mushen sa halal ne ya ba ko da kana rafe da irin wannan kifi ne ko menene kaga nan babu laifi mutum ba sai yayi sarki ba in kai sallah da kifi a jikinka ko kai sallah da dabbar da aka yanka da tara ce wani dalili zai sa kai sallah kana rataye da romo na ba dan gani ko kana rataye da abin nan ai ka ga sallah kai kun ba ka dauki da ta to amma in kai sallah kana rataye da mushe ba eh kana dauki da najasa shi ma wani bangaren najasa ne daga cikin najasofin da malaman suke bayani dole sai an kuta da abin nan saboda haka ruwan kogi da dabbobin da suke cikin kogi suke rayuwa cikin kogi waɗannan ba da duka bane to kamar ruwan rijiya wata rana an tambayi manzo Allah akwai wata rijiya wanda ake karanta biyan ruba biyan ruba nan rijiya ce wanda bakinta a buɗe kamar idan ka tafi mafiya yawan karkara za ka samu akwai inda suke ɗiba ruwa su rijiyoyinsu ba su inganta ba su ba a buɗe aka yi in aka yi ruwan sama kowane abu ma zai iya shiga ciki haka ce to hatta irin wannan rijiya ko da kauye ne akwai irin wannan rijiya to ruwan rijiya ba da ba ko da ko ruwan sama na ya je ba ko menene yanzu saboda a madina an taɓa samun irin wannan rijiya in aka zubar da shara da menene idan ruwa ya sauka kawai sai ya faso duk ya zuba a cikin rijiya maza Allah ya ce su suriya abin da yake a faɗa su dijiron sai amfani da shi ba na jefa ba ne amma idan mutane sun samu irin wannan tsohuwar rijiya suna ta jefa a wasu suna ta ba a wasu da kansu to wannan sun najasar da wannan ruwa ba za su yi amfani da shi ba wannan shine abin da suke hasan ka rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya tabbata cikin littafin sa wanda ya rubuta shahararren littafi ne wanda yana nan a tsakanin mutane sannan kuma malamai sun yi bayani a ƙarƙashin wannan cewa alma'ul mutla kamar yadda ake magana shi ne duk wani ranar da za ka tara ko kankaran da zai narke to shi ma alma'ul mutla ne yana da sarki to inda matsalan take wasu sukan tsara da cewa launinsa da ɗanɗanonsa da warinsa bai canza kuma kan kawo hadisi manzo Allah ya ce almahu tahuru la yunajjisuhu shay'un illa to malamai sai suka ce farkon hadisin shine wanda ya inganta karshen hadisin an fi samun sabanin wani don haka alma'ul mutlaq lalle shine ruwan da yake haka Allah tabaraka wa ta'ala yi ko da kuwa a cikin wata irin kasa ce wannan ruwan yake to kaga idan kasan kanwa ne aka samu ruwa a wajen da rijiyoyin su da bene ko da akwai san-sanan kanwa a cikin almahul mutlaq don haka Allah yi kina ba an gane kuma ba ikon nan adam bane amma kaga ba za ka haɗa shi da ruwan da aka zuba gari a ciki aka gauraya ba ko aka ɗebo zobo aka gauraya a ciki haka da bambanci amma idan duk ruwan gari Allah ya mayar musu ruwan zobo ne shi kenan haka za su yi wankan ba haka za su yi alwala akwai bambanci tsakanin abin da Allah ya yi shi tun farkon halitta da abin da kai kuma ka zo ka can. saboda haka duk ruwan da aka samu wani abu wanda yake ba na jasa ba ya zuba a cikinsa to akan lura da shi ta bangarorin guda biyu bangare na farko abin da ya zuba a ciki yana da yawa idan yana da yawa ya rikita ruwan gaba daya to wannan ruwa ba za a yi wankan janaba da shi ba kuma ba za a yi da shi ba amma ba zai hana mutane su yi amfani da shi na yau da kullum ba don idan zobo ne ya zuba ya yawa ya rikita ruwan ya zama kamar zobo shi kenan sai a kara masa suga in an ce abinci zai a idan jariri kuma sai a tsara masa koka ko wani abu makamancin wannan sai a mai ya zama kunu amma ba za a yi wankan janaba ko kuma alwala da shi ba amma idan zobo ko gari ko wani abu wanda yake ba na jasa ba ne ya zuba cikin ruwa da ya rikita shi ba to wanda ya halatta mutum ya alwala da shi saboda ɗan kankanin abu musulunci yana rangwame a kansa amma in ya yi rikita shi babu magana idan ya canza masa sa don akwai ruwan da za ka ɗauki shi ka kai fari sol amma kana sha sai ka ji har kunyarka to ka zo da ya riga ya fita daga hukuncin ruwa ya fada hukuncin ruwan zafi to shi ma za ka yi amfani da shi cikin al'amuran ka da kullum amma banda abin da ya shafi shi sannan bangare na ƙarshe shi ne ruwan da yake najasa ya shiga ciki an ce ruwan da najasa ya shiga ciki idan ya jirkita shi shi ma wannan ruwan ya zama najasa ba za a yi amfani da shi ba amma idan an kaɗan ne wanda shi ma musulunci ya yi rangwame a kai amma ka ga da za ka ga najasan zahiri to dole ka kawar da najasa amma in babu najasa zahiri kaman bawali ne an za a yi bawali sai bawalin ya tsatsu a cikin ruwan da aka zuba a cikin baho ko wani abu makamancin wannan to inda ruwa bai jirkice ba ya halatta yi amfani da wannan ruwan baho kai alwala da kika yi wankan da rama da shi amma in ba haya ne yaro da ya zo kawai sai ya yi kashin ga kashin yi. amma kuma ruwa bai jirkice ba ya za a yi <laughs> eh kaga a shari'ance idan ya yi yana kakkalawa zai a cire kawai suke kasancewa yana da rato zai yi shafin ko ina in dai ruwa bai jirgin da ba a shari'ance ba za ka ci ba za a yi sai dai kuma ɗan adam ya gani da irin da zai ce kare akan yi amfani da wannan ruwa Allah ya gara da yake mama to ga amma yuri kuka yi rama na yuri eh sai kai ah, bar abin da suke ko kan zuwa ga abin ba ka ko ai da ba ne shari'a ta baka dama ne ba ta kallafa maka lalle kai amfani ba wannan saboda haka daga nan za mu gane cewa ruwa ya kashi uku na farko akwai ruwa al muklas shi ne wanda yake da sarki, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu sannan na biyu akwai ruwa wanda yake a bayan ruwa ne mai sarki, ya haɗu da wani abu wanda yake mai sarki. wannan yana da hukunci guda biyu idan ya jirkice gaba ɗaya ba za a yi amfani da shi idan bai jirkice ba to za a iya amfani da shi sannan na karshe ruwan da ya haɗu da najasa shi ma idan ya jirkice ba za a yi amfani da shi ba ya zama najasa amma in bai jirkice ba shi kenan za a iya amfani da shi ana ganin najasan aka cire najasan to sauran ruwan ana iya amfani da shi saboda yadda zai bayani بالماء الطاهر المطهر المطهر ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa wa huwa alladhi shine wanda lam yataghayyar launuhu wanda kalan bai canza ba kaga idan kalan bai canza automatically kamar yadda muka faɗa da abu mai tsarki ko da mara tsarki mun riga mun yi bayanin su cikin rashin baya ko ɗanɗanon sa ya canza da ya kalan bai canza ba amma kuma wanda ya ɗanɗanon ruwan bai yi kai wannan ba ruwa bane abu kaza ya shiga ciki to shi ma hukuncinsa ba za a yi amfani da shi ba idan najasa ce ya zama jasa, in abu mai tsarki ne to sai a yi abinci ko wani abu makamancin wannan Aura ne a ko kuma warinsa akwai ruwan da kana ɗibawa kafin ka kai iskar ka masu da ka ji wani yi to ka zauna ruwa ya lalace wannan ya lalace amma kana jin kaishin abin da ka ji kaishi ya danganta dama idan najasa ne ya zama jasa, idan ba najasa ba ne ya zama abu wanda yake mai tsarki amma kuma ba za a yi aikin ba da shi ba to a nan ma ya faɗi wata ka'ida ya ce Fari, yufariquhu galiban da abin da yake rabuwa da shi mafi rinjaye yanzu ga idan ka ɗauko zobo daban ruwa daban ruwan turare daban ruwan asali daban ruwan kunu daban ruwan asali daban idan ka ɗauko tsiri daban ruwan asali daban daban daban suke kake Fari, yufariquhu galiban shine abin da yake ba mahadin ka bane ba mu da halal sai suka zo suka to shine za ka yi hukunci idan na jaza ne na jaza shi idan kuma halal ne to halal ne wajen aikin ibada sai a tsari mun ka amsa ba ana ya buga mana misali da kazaiki kamar mai a yanzu sukan fassara zaiki da mai irin da fetur mai irin da fetur akwai lokaci da muka je wani gareji akwai rijiya da aka ɗebo ruwan sai muka ji kamar akwai kananzir kananzir ko menene ina jin baƙin mai ne yake sawa a ko akwai kananzir kananzir ruwa abin a rijiya ce wanda take gare shi bai da rijiyar da take gare shi ta ke ta samu wannan matsala za a yi aiki da wannan ruwa ko ba za a yi aiki da wannan ruwa za a yi aiki da wannan ruwa wanda suke gane da za su yi amfani da shi wanda suke cewa saboda ne saboda ne yiwa abin da ke zuba ne a ƙasa sai ya nage ya tafi dukiya da wanda kake musu kada ku zubar da abu kaza a ƙasa ba zai yi ba sannan wanda ne za ka iya samun rijiya kawai za a ji a cikin ruwan rijiya sai a ji yana bayan kanan gaskiya wannan sun su ake kiran su azai wa sami ko kuma abin da ya shafi eh, mai wannan muke amfani da shi oil oil ma na abin manja ko man gyada ko man asile ko wani abu na kwallo kenan shi ma zai iya haduwa da ruwa amma mazaunan su da wanda daban-daban to kaga kenan idan ka ce ruwa ka ga man gidan da baya da yawa bai rikita shi ba wannan kana yi aikin ba da wannan amma in ya shi ba za ka yi aikin shi ba wadasam addasam ina yake kira romo ke eh, romo ta romo ko da ba fuska shi asalin farfesu ko romo shi ne wanda idan aka yi shi za a yi shaka shi bai da kauri saboda romo ba miya ba ko ya yi kama da ruwa amma duk da kamar da yi da ruwa su ba ruwa ba ne shi ma idan ya shiga cikin ruwa to sai ka kwatanta yana da yawa ne ko bai da yawa kulle gaba daya to wannan bangare kenan an ambata mana abubuwan da su ba na jasa ba ne a asalin su sai kuma na jasa wani wazaki. Wani wazaki shine na jasa jabba dabba jasa amma na dabba shi ake kiransa alwaza kamar wani lokaci rago za ka ga ya zo yi samu ruwa ko wani abu ne a cikin sa ko menene sai ya da jikin sa sai ga wasu na suna da abin da suke fita daga cikin waɗannan dabbobi ana kiransa alwaza in ya fada cikin ruwa na jafa ne ya fada cikin ruwa idan ya rikita ruwan ba za a yi amfani da ruwa amma in ya rikita ruwa ba kenan za a yi amfani da ruwan wajen aikin ibada idan kana jin kyama kina sai ka bari ka je ka samu wani ba amma wani in yi amfani da wannan ba za ka kiyaye da wa sabur anan mala ya kawo sabulu alai wadanda suke na jaka sai dai asalin sabulu ba na jaka bane sai dai mai yiwa ko akwai sabulu irin na wanda yake na jaka amma asalin ta ba na jaka bane saboda haka in ka zo ka ɗebo ruwa za ka yi wankan janaba ko za ka yi alola a cikin bamu ko abokiti sai sabulu ya fada a ciki sai ka cire to ya danganta idan bai ta ruwan gaba ɗaya ya kasance ba a iya bambanta ba a iya gane ruwa ne ko an kaɗa goma ne ko mene ne ba ta zauna mura ya aiki ba da ba sai ya wani da shi kira amma in ka zo hausa fitar da shi wanda yake ba za a gani ba a zahirance ko da akwai ɗan ƙanshin kaɗan kaɗan ne wannan ba zai hana kai aikin ibada da shi ba ina fata an gani wal wada'i al wada' shine kazanta irin da dan adam kazanta irin da dan adam wani za ga ido da duk farba na ga wannan kazanta ne duk da kasancewa kwansa ba na jasa ba ko kuma majina mutum ya je ko dai abin nan ne ya yi numfashi mai karfi kawai sai kuma majina hmm, menene ake kira eh, ku sai ka hono ba majina ba kaga shi ma ai kazan kai amma ka hono ai ba na jisa ba ne amma kuma malamai suna ce kai waɗannan tun da ya halatta a cika hono eh ya halatta a wannan shine zai ba mu daman mu fahimci fassarar ayan da Allah yake cewa wai yuharrimu alaihim al kabari al kabari duk wani abin kyama da musulunci an da karkashin ko yara ma ya za ka samu suna cin da ba sa cin wannan na ido da ke ta za ka mun wani malami ya ce maka ai da tsono da ne ne na jihar kuma haramun ne to ya dogara da alkhaba'is ne ya fasara to ne saboda abu ne wanda yake abin kyama duk wanda aka ga yake yana yana cin waɗannan sai a ɗauka bai da hankali to musulunci kuwa ya zo ne da abin da yake zai tabbatar maka da musulunci ka da hankali ina ba da gani to amma ala ayi halin ne abin da na tafi akai shine waɗannan ba na jin abadi amma kuma abin kyama ne saboda ka lokacin da ka ɗebo ruwa ka zo za ka yi amfani da wannan ruwa din sai ta tono ya shiga ciki ko kuma kwanta ya shiga ciki wannan ruwan ba zai kasance na kasa ba sai ka cire in za ka yi a abin nan za ka yi wankan jirgin ka kana yi wankan jirgin sai dai idan ta tonon da kwantan sun yi yawa sun lalata ruwan wanda kuma yana da wahala baicin wannan sai malamai suka ce to ai alwaka akwai kuma dauda irin na kaya ko kuma dauda na musamman na kaya idan kaya yayi da shi ka ɗauko ruwa wanda yake babu komai a shi ka koma kayan a ciki wani ma ba kai ka girgije ba in ka daga kai ga ruwan ya canza ko ba ya canzawa me ya canza shi daukan wannan kaya kaga wannan ruwa ya zamo najisa ba za a yi amfani da shi ba kuma abin da Allah ya taimake mu shine za ka samu duk wanda ya ya kai ya rayuwa da musulmi ya tashi cikin musulmi ya zama da ko da ba zai yi da maka ya san abu kaza mai kyau ne musamman ruwa abu kaza ba mai kyau Allah shi mutum wani hauki da makamantan wannan to sai mala ya tsara da cewa wala ba ka bi turabi babu laifi da surkaya sun kaga da aka ambaci kitse aka ambaci um, man fetur ko Kanambir. aka ambaci dauda da sauran wannan dan adam shi ne yake kai amma akwai abin da yake shi kuma ruwan ya same shi a wajen ne ko kuma ya samu ruwa ne a wajen haka Allah ya tsara kamar turbaya eh, waje ce turbaya a tuwa Ya yi nake kamar turbaya ya yi nake Ok, to bari in fassara duka don mu bambanta. At-turabu turbaya wal da jar kasa wal sabiqa da kasar kanwa wal ajur da kyan ada asali al ajur kalma ce ta farisiya kasan da ake gini da ita jar kasa ke nan wanda take da danko ko za mu ce ko da yake mu muna da jar kasan da ba ta danko amma su al ajur kasan da ake gini da ita saboda tana da ɗan danko shi yasa za mu muka ce laka kuma mun ambaci laka a can baya yaza akwai kuma wani littafin halarin da za ka ga sun ce wal kanzi wal shi ma nau'in kasa ne wanda mutane suke gini da shi amma asalin alkhaz shi ne saka na tsutsa wanda ake tattarawa a yi zare a yi riguna wa mutane shi ne kamar zaɓen gado tsutsotsi eh. suke sassaka abin da sai sai a sauko maka hada sai a kada a yi zare da shi maka yi zare sai a zo a yi abin ina jin mai yiwa gwado jin haka ne eh, gwado ne ake kiran da kome ne ne eh, yanzu yana da wahala ka ga irin waɗannan suka saboda ko da a dama sai wani da wani suke saya wanda ake saka shi da irin sakan da ake yi to amma akwai alkhairi wanda yake wani nau'in ƙasa ne wanda ake tonowa a cikin karkashin ƙasa sai a zo a yi gini in ka ɗauki na sama baya da ƙarfi ya lalace za ka kai ka tono mai danko a ƙasa ana iya samun fari ana iya samun baki ana iya samun ja kuma kowane ilimi waɗannan gaba ɗaya idan aka samu ruwa a wajen to dole za ka samu ruwa ya yi tasiri da waɗannan abubuwa wannan ruwa ya halatta a yi komai da komai babu wani karar da shi tun da haka Allah ya kaddara menene to raya kasan mai tura ita ce turbaka kasan da take da tura maka je goruwar mai kan da tura shi a takaice kenan walhamma aka ce jar kafa aka ce jar kafa irin kasan kasan da take kasan gujurawa eh za ka kasa ce wannan aka yi kusan kowace shekara sai an gyara gini in ba gyara gini ba zai yi abin ba to sai ka ba ka kan ma to ka je ka je gajuwa in ka je gajuwa za ka samu abin nan kana jigo ruwa za ka sa, sai ka jigo yadda ka san kan ma haka za ka yi wanda kamar an ranke abokan wanda ruwa ka yake malam kabiru ruwan kuma ba da ke kamar kanwa ka yake wani waje ruwan kuma da yaji wani waje da yaji wani biyan ba da to yana da nau'in menene saboda yanayin kasan wajen saboda haka kowane gari ne ko ina ne yanzu ko kafin maraki ne ma akwai ko kafin maraki ne akwai bangaren da ruwan baya da daɗi ko kana amma ni abin da na fi lura shi ne tsaiwoyi musamman na dabinai tsaiwoyi na dabinai su suka fata, ruwan ainihin ko bangare in saboda wata ranar ka ba kana sha za ka ji sai ka ji kamar kana jin wari warin tsaiwan da biyu in dai ka sani to amma in ka ji ta wani bangare su kuma ruwan ku sai Allah ya kaddara ruwan har zaki zaki yake yana da kyau a garin gido to kaga da mai dan zaki zaki da mai warin wanda bi ne da mai menene tunda duk tsarin Allah ne ba shi dan adam bane ya halatta ai aikin ibada ai aikin komai wannan shi ne wani shi da makamancin wannan wannan babu yana da nauyi kwarai da gaske amma yana fata da yan fahimta sai na gaba fatwa idan ta ayyana din najasa idan najasa ta bayyana kaji wani malami ya ce ba za a fasara ta bayyana ba ni kuma yana ganin malaman dole da suka fasara su yi kokari kwarai da gaske sai idan baka fasara da idan ta ayyana din najasa ba to za ka ja wahala duk wanda za ka yi masa fasara sai ka tsaya kana bayani bari ku ji abin da malam ya faɗa inda za ku tabbatar da cewa ta ayyana din mufassara ki da bayyana ki da sauki za ta ayyana din najasa idan najasa ta bayyana ko kila mahalluha a wanke wajen alhali al'ayn ko at-ta'ayyun shine fita abu zahiri da idonka yanzu kaman wannan tufafi na da na sauko sai na ga shi tsari nan zahiri ina gani shine al'ain to in muka fassara ki da idan na jasa ta bayyana ba to ya da me za ka fassara ki akwai wani wanda yake jin hausa sosai sai ya mana fassara da me za mu kai ba? da yana da wahala saboda haka yi za ta ayyana cin najasa idan najasa ta bayyana sun yi kokari gutila mahalluha dan abin da ake so da gane shine najasa ce ta kafa tufanka wanda za ka yi aikin ibada da tukan sai ka ga najasa zahiri to sai ka wanke ta ba ka wanke ta ba in kai sallah ba ka sallah ina ba dan gani na to ga wata kalma kuma har ila yau wa idin tabatat fa idin tabatat وإن التبست وكل الثوب كله menene ba in iltafasa in ka ko in ka rikice to ne ma ya kasance tun ka ce in ka fansama already akwai da gasa din in dai ka fangama ko ina kullum kai amma ainihin altinki ba su shine rikicewa an zuwa an saka yaro sai ya yi bawali a kan tufafinka kafin ka zo ka abin nan ya riga ya shanye gaba daya sai mata suka ce maka a ah, ai yaro ya yi bawali a cikin tufafinka ka duba ka duba kai ba su wajen ba ko kuma a cikin wani kaya ne ka fa gani ba ya za a yi shine yayi kabaka ainihin kamun yayi kabaka fa in kabaka to tana tawbu kullu saboda haka nan shi ko an da tattara su a wanke ya tattara ni ban gane ta ina bane balle in wanke yasa daga farkon magana ba za ka iya gane hukunci, in ka ga jasa, ka wanke wajen idan baka gani ba amma ka tabbata a cikin tukun akwai najasa to a wanke tukun gaba daya shikenan na wa man shakka fi isabati najasa ma zaha to amma in kai shakka wajen samuwar najasa kuma kai kai yayi ta zo ta ce maka ni ba yana ganin yaron nan ba kaman yayi tsari a abin amma dai ina tare da babu tabbas ga to tun da babu tabbas kike da sai ka dauki babban rigar ka ko rigar ka sai ka fifita ruwa sai ka kare wannan hukunci ma an fi akai shi gida tabarma za a yi sallah a kan tabarma ko a kan kare ni fa ina shakka a to tun da akwai shakka ke ke sai ka fesa ruwa sai ka kaje kuma za Allah da kansa ma yake ko lokacin da ya kai ziyara gidan su ana lokacin da ya kai ziyara gidan su sai lokacin sallah ya yi ko kuma masu gidan da ke ina sun kai sallah wani waje mulki wajen mu rinka yin sallah wajen za Allah ya su ba ta mu suka shi ba su yi sallah na gida man da suka zauna a yi dukun dukun wato kowa ya gani ya san wannan tabarma dai da ke. kowa ma na zama a kai komai ma na yi sai maza Allah ya sa aka yayyafa ruwa aka kaɗe tabarma cikin ne ya sallah akan tabarma daga nan ya zama wannan hukunci in dai akwai shakka wannan ka yayyafa abin da ke wasu malamai kuma suka ce in dai akwai yaƙini yaƙini yana rinjaye shakka yanzu idan na zo to a cikin tufa ne na duba na duba na duba na ga abin nan to yakini ne in yi rinja ya cewa ba wannan ba ne ko kuma babu da jasa a ciki kenan ba kuma sai na yi yi ba to amma ana abin da mala yake wa in asaba hu shay'un idan wani abu ya same shi shakka fi najasatihi ko na yi zan ne wa mai shakka ko wanda ya shakka fi isabatin najasa wajen samu samuwan najasa maba'a sai yayyabi in yayyabi sai ya kaje shi kenan wa yana ba wa shay'un idan wani abu kuma ya same shi shakka fi na jasa ce abin da ya taba ni na jasa ne ko ba na jasa ba wala na ta alai ba ku yi shakka to ni ban san me ya dami mutane ba a yanzu mutum ko zai je kwata ne ya ji ya san ke kwata ya ji gida sai kuma idan yana tare da wai kayan sa wai yayin da ya je tsallake kwatan ne yana ganin kamar kwata ya taba masa ko kuma mutum ya tafi ya je bayan ya yi bawali ya miƙe ya zo yana abin da ya ji wani ɗan kut sai ka ai wani ya fita kaza kaza sai ya ta shiga bayan gida yana abin da mutane suna sa kan cikin damuwa ne wallahi kuma mun sha faɗa muku cewa duk wanda ya jefa kansa cikin wannan ne hankalinsa zai rikice hankalinsa zai rikice ya sa mala yake jaddada mana cewa duk abin da ya same ka kana shirka na jasa ne ko ba na jasa ba ya ce babu komai a kanka ka ɗauka cewa ba na jasa ba saboda al-yaqinu la yuzalu bi shakk wannan ita ce ka'ida ka rufa wa kanka a fili Allah ya tafi amma mutumin da zai je ya tashi ya shiga ya fita ya shiga ya fita har a yi sallama ku shi bai gama sarki ba ko kuma idan ya je yana shakka yana ganin duk matansa ba ku da sarki duk kayan gidansa ba ku sarki don haka ne sai ka canza gida kamar gari kaga kuma yana da wahala kwarai da shi gaskiya wa man zakara najasa duk wanda ya tuna najasa wa ko fi salati yana cikin sallah ka ba sai yake sallah illa in ya kama ku gal lokaci sai dai idan ya ji tsoron fitar lokaci ba zai yake sallah ba saboda shi idan ya ji tsoron cewa ne yanke sallah ya je sarki ya sake yin abu ya kama hanya ya jawo lokacin sallah zai fita yake ba zai yanke ba sai ya ci gaba saboda me saboda asalin najasa mutum zai kusan da najasa ne idan ya sani kuma yana da iko waɗannan abubuwa guda biyu mu kiyaye ashe kenan idan najasa ta tafi tufanka ba ka sani ba har wajen Allah ba ka da laifi idan mara lafiya yana kwanci ba yadda ya iya zai kaki ya tsari a tsaftace masa abin da za a iya tsaftacewa ko ma ba za a iya tsaftacewa ba to haka zai yi aikin ibada tun ba ya da iko shi yasa akwai sani sai ka sama kai da ita sannan akwai al'udura iko sai idan kana da ikon kawarwa ya sa musulunci yana da kwarai da gaske kuma mutum ya da mutum shi ya damu wa man salla bi anafiya to wanda ya manta ya salla da najasa fa najasa ta taba tufarsa ya ya zai tafi wajen aiki ko zai je wajen sana'a shikenan sai wani yaro ya tillo fitsari sai ya taba abin nan a'a sai ka kade ka kade kana nufin za ka je ka sa ruwa ko ka wanke da abin nan sai ka manta gaba daya ka manta ka tafi wajen aiki akai sallah azhar akai sallar la'asar ma bai yi ba sannan daga baya sai ka tuna sallan da lokacin ka bai fita ba mustahabi ne yake son ka bayar mustahabi in lokaci ya fita shi kenan saboda me saboda Allah tabaraka ta'ala baya kama mu da abin da muka manta eh kuma ne daga cikin wannan da ka za ta tabbata ba to bari in je famfo ko bari koma abin nan sai wani abu kuma ya dauke shi ba sai ya manta da ko da ka yi aikin ibada da wannan tufafi da najasa a ciki tun daga mantuwa ne Allah ta baraka wa ta'ala ba zai kama ka da laifi ba amma lokacin da ka tuna ko kuma sai ka yi kokari ka gutar domin kada ka sake fadawa cikin wannan kuskure ne to shine abin da malai yake faɗa wa kuma sallah ne da lafiyan duk wanda ya sallah da najasa yana mantuwa wa tafakkara ba da salati bayan yayi sallama sai ya tuna a fil lokaci in akwai lokaci ya sake maimaita sallan idan babu lokaci shi kenan wannan ga masabar malikiya ne mustahabi ne amma wadansu masabobi suka ce sallah ta yi ka yi tsarki saboda gaba ina ba ka gani Allah ta baraka ta Allah ta ce idan muka faɗa daidai Allah ba mu shi tsarki da mu ka kuskure Allah ta faɗa mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum 明天我不买，你见你，我也得。我有点儿，还有个。